maganan bidiyo ba magana da na yi kwankiyar kyankyaso kaɗai na faɗi ba na yi maganganu da dama aka yanke wannan don biyan buƙatar siyasa wasu aka danga tawa amma don in faɗi ma jama'a duk wanda ke sauraro na a wannan kafa ta labarai ta voice of america cewa ina nan kan bukana siyasa ya kamata a farkin demokaradiyya yadda ya kamata abu dokokin da suka tsara ta to amma eh, excellency na kuma shine kiran da mutane excellency duk wanda ya kalli bidiyon nan zai ganka tsaye kana magana kana cewa Eh, mun gaji da daukan redin da ake mana daga yanzu idan an maku kuje kurama eh, me muke wa kyankyaso ga abin da muke mishi da sauransu su wanda da ya ji irin wannan maganar a'a wato wato ya kamata ka fahimta ba magana da ne kadai ba kenan na taho da tarihin abubuwan da suka faru a siyasar da hmm. a cikin wannan bidiyo ma da ake yada kuma kai kanka kana aiki a murya afirka ka san yadda ake iya daukar wani abu a yada yadda ake bukata muddin maganan bidiyo ce ba ni abu ne sabo kafin ka yi wannan magana eh, waɗanne irin maganganu ka yi waɗanda aka yanke ba nuna me kake magana a kai kafin wannan magana to abin na fara yin magana da shi shine jam'iyyar pdp ta yi taka rawa gani a jihar katsina kuma ina kira ga mutane su tashi tsaye su ci gaba da aiwatar da wannan akida ta jam'iyyar pdp na ba yan talaka ilimin kyauta na tabbatar da an ba da magunguna kyauta na yin hanyoyi na ba da ruwan sha na biyan bukatar talaka dai a takaice daga ƙarshe mm. waccan zaɓe na dubu da goma sha ɗaya akwai abin da ya faru mara daɗi kwarai da gaske duk inda aka fito da maganar adawa sai ga ɗan jam'iyyar adawa ya tara da yara mashaya sun sha abubuwa ana yawo da itatuwa da gariyo da sanduna har ta akwai yaro wanda wata jam'iyyar adawa ɗan takarar suna tafiya wajen ɗan musa kawai daga ya ɗaga tutar jam'iyyar pdp aka je aka sare mashanu yaron nan ba a yi komi kan shi ba wannan ina shugaba abin damuwa ne kwarai gare ni shi yasa na ce to wannan ba za a yi da shi ba hmm. jami'an tsaro za su tashi su yi aikin su duk ba a gaya muku wannan ba abin da kawai aka ɗauko ina cewa a salon siyasa kuma siyasa ai magana ce ban ce dan adawa ba ban ce wani dan siyasa ba cewa ne menene matsayin kyankyaso a gidanka abin da tambaya ke to ina ji abin da ya janyo to shine ake ta yaya ta da dan me zance kenke so ai kenke so kai ka san kenke so gidan kana son kenke so to ina ji abin da ya ja maka rigima kenan domin jin da aka yi kai misali da kenkeso nan mutane musamman a ladon hausa yan ce me ake da kenke so mutum zai dauka zaka sa kafa ka murji shi ne ka kashe shi sai ana ganin kamar kana karfafa wa magoya bayan ka su je su yi haka aliyu aliyu ai aliyu ai ga wanda bai sanni ba shi zai wannan magana amma da duk wanda ya sanni ya san ina yaki da maganan ban gaskiya to me kake nufi da yin amfani da wannan misalin da kai amfani da shi me kake so a fahimta ne daga wannan maganar ba abin da nake so a fahimta shine duk abin da yake ba mai kyau bane mutane su bari eh, saboda haka ba kana karfafa mutane su je su tashin hankali ba ne ai ban taba karfafa mu ne tashin hankali ban ta in fara yanzu shekara bakwai da rubi ina aikin gwamna to ni ina kira ga duka yan siyasa baki daya faɗin tarayyar Najeriya musamman mu na arewa mu daina ɗaukan matakai da ba daidai ba ne saboda maganar siyasa matsayina kenan ko ban canja ba ko ba zan canja ba. Saboda haka dai fassarar da ake baiwa abin na cewa ga gwamnan jihar Katsina ce yana ingiza mutane su je su ta da mutane su tattake mutane su yi aibi da lani da kisa ga mutane ba abin da kake nufi ba kenan. Matsayina a saurare da kyau. Matsayina shine a tabbatar da cewa an daina wato siyasar banga musamman a nan jihohin Arewa. Ko a ɗauko 'ya'yan talaka wanda wanda maimakon a tausaya mashi wannan shi ne abin da ya kamata fuskanta amma ba a ɗauko ɗan talaka ba a bashi abin maye ya sha a bashi sanda ko gari don biyan bukatar ɗan saka wannan ka gaya ma kowa ban yarda da wannan ba kafin in tafi gaskiya ne magana da na juna wasu na yi kana shirin barin pdp kwanakin nan ka shiga apc ƙarya ake yi ina nan a jam'iyyar pdp ni dan pdp ne kuma pdp nan ita ci gajiyarta ta hanyar ta na zama abin na zama zama gwamnan jihar katsina na zama mataimakinta a mataki na farko sannan kuma na zama gwamnan shekara takwas kenan na ta zama shekara takwas a jihar katsina ina nan daram a jam'iyyar pdp